fulatani ne a garin nan ya zo ya sha fanta fanta mai sanyin gaske ya ji ta ratsa ko'ina mala ya koma gefe ya tsaya ya tsaya ya tsaya ya ce kai wannan abin me yasa ya yi sanyi sai aka ce masa a cikin firji aka saka shi ya je aka nuna masa firji ya ce to shi wannan ɗin duka nawa ake sai da shi aka gaya masa kuɗin firji kawai ya ce a nuna masa shagon da ake sayarwa ya je sai firji kawai tafi da shi ruwa a bursa ya sai kiris minerals zai more kudinsa eh saboda shi galibi ma in yazo sai ya ce a bashi ja saboda ya dauka jan yana ƙara jini eh to haka mutanen namun nan suke da ya je yi kwana ya saka minaras minerals ɗinsa in an jima kaɗan yazo ya ƙara duba babu sanyi ya kwana ɗaya kwana biyu kawai sai ya ce ina za a dawo da shi kawai amma sai ya sabo sandarsa ya hau mashin ya shigo a cikin garin nan aka yi ya zo ya ce an ce musa wannan abin in an saka kaza a cikin wannan yana da sanyi ce eh ya karɓa ya sha ji da sanyi ya ce to na yaki sanyi kwana uku yau aka ce masa a'a ya ce wallahi aka ce masa to amma da wuta ce wace irin wuta aka ce masa wutar nefa ya ce a'a babu babu haka fa suke rayuwa to amma yanzu irin wannan mai irin wannan rayuwan ta yaya kore da bindiga AK47 ya koya masa ta yaya RPG ne suke ce masa ta yaya iya kaza ta yaya iya kaza ya kamata ka tambayi kanka ya kamata ka tambayi kanka munakisa she daga ƙasa yadda kace kadin lokacin Boko Haram su Muhammad Yusuf farko idan aka kama su akwai masu zuwa su fito da su saboda suna kallon rigimar za ta amfane su to yanzu ma haka akwai wanda suke kallon abinda waɗannan mutane suke yi abun zai amfane su ko ba komai to sai aka koma kuma su kuma hausawa da suke rayuwa a wannan wajen sai aka ce musu to ai babu wani ɗan ta'adda da ya hana ku zama lafiya irin wannan ne saboda haka duk inda kuka gan shi abokin gaban ku ne kuma sai aka huro wutar fitinan daga ƙasa ko yanzu kun san cewa a irin ƙauyuka irin na zamfaran nan da sokoto da katsina akwai inda ba ni ba na ba ta isa ta zo ta shigo kasuwa ta ci kasuwa ba ba ta isa ba sai dai sai sai a tare a kashe a kona ta wajen wallahi kuwa akwai inda bai isa ya je ya sai da sani ya sai biya bukatarsa ba sai da a kashe shi dalili shine ƴan uwansa su suke waɗancan abubuwa a jeji su waɗannan da suke zaune a rugage su karan kansu an zalunce su ta hanyar su ma da wayancan da suke cikin jeji ba su bar su ba in sun tashi za su daura musu tara su ce kaza su ce kaza su ce kaza su ce kaza to wayannan kuma in sun tashi sai su ce ai waɗancan su ne waɗanda suke haɗa tsakanin waɗancan da waɗancan sai zaman to cewa ana samun matsala to wannan fitinar abinda za mu iya yi shine mu yi addu'a mu yi addu'a abu na farko Allah ya warware mana wannan mutar wannan fitinar akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa yake cewa sun je Sokoto suna dawowa da irin hilis irin na gwamnatin nan suka tsaya wani ƙauye na Zamfara sallah za su yi amma sallar da bata yi ba kenan ana kallon su sun ɗanyi kalan fulani sai suka ji ana maganganu ai waɗannan su suke kai musu abu a cikin jeji su suke kai musu abu a cikin jeji eh kwarai da gaske abin ya riga da yayi tasiri a cikin zukata Na ji hira da aka yi da wata mata a yankin Illelan nan wanda su abin da ya faru su waɗancan masu garkuwa da mutane sun zo sun far musu sun kashe kaza sun kashe kaza sun koma su kuma masu ɗan sa kai daga gari da suka tashi maimakon fa su bi waɗancan cikin jeji ba su bi su ba kuma sai suka zo suka ƙara auka musu irin wani ita fitina to sai aka samu cewa waɗannan wanda malam ya ambata su kuma sun fito daga cikin gari ana ta yaɗa wannan farfagandar saboda haka 'yan uwa mu yi addu'a mu yi addu'a za ku ga irin da'awar da malaminmu yake malam Musa Asadu abin abinda yake cewa Ya ce shi yana goyon baya yana faɗi cewa wannan wutan fitinar abi a warware ta ta hanyar sulhu maimakon hanyar amfani da bindiga Ya ce saboda an yi amfani da bindiga misali an yi amfani da bindiga wajen Boko Haram ai an ci gaba da fafatawa kuma daga bisani ba a samu maslaha ba sai da aka zo aka zauna akan kujerar sulhu waɗanda suka yadda suka yi sulhu sai aka haɗa kai da su domin yakan na cikin jeji da suka rage su kuma waɗannan da suke cikin jeji yanzu misali shi fa wani zai kafa ba inda bai sani ba cikin jeji to sai ka tura mutumin da shi kuma a al'ada bai taɓa tafiyan kilomita uku ko biyar ba da kafa gaya min ta yadda zai jure faɗa da wancan ba zai yiwu ba gwamnatin tana ta kashe kuɗi tana ta kashe kuɗi yana daga cikin gwamnati da aka kawo mafi tarihi wajen kashe kuɗi a harkar tsaro ita ce gwamnatin buhari amma nasarar da aka samu yar kaɗan ne idan kana cin waɗansu abubuwa na sirri abin zai baka mamaki sosai sai ka gane cewa su wasu daga cikin jami'an tsaro suna amfani da wannan matsalar wajen samun na hannu aka wasu shugabannin su kuma wanda abin ya dame su kullum babu sauki na ƙauyuka babu abin nan su ma waɗancan babu daɗi to haka fa yadda na gaya muku dalilin waɗannan da ba a bari su zo su ci kasuwa su kuma sai zamanto cewa in kai bahaushe ne baka isa yi gona ba ba kai sakai ma ka shiga yankin su ba kun ga an tayar da matsala to sai zamanto mu ma yanzu na cikin garin to shikenan yanzu sai aka zo ana zuga mutane yanzu abin da mal albani ya faɗa din